haka kake eh, Allah kana ya ka kuma duk bayan Allah haka yake shi kadai ya baka mm. ka bi duk wanda yake bayan ka eh, shi kadai ya girme ka mm. kai kuma ka girbi duk wanda ba shi ba shi kadai ne cikar ka eh, ka cike ka ba ka ba ka mm. ka kare duk wanda ba shi ba ka hana kowa isa gurin ubangijin sa eh, kowa ya shi ya je gurin ubangidan nasa in ya isa sai da kai ake isa fadar ubangiji sallallahu alaihi wasallam mutane rahmatullahi manzon Allah alalina muhammadur rasulillahi sallallahu alaihi ɗabi'a mai kawawa mai zarata mai cikakku hmm. ka gama da kowa banga-bangan annabi ka buɗe ƙirji ka tare wa Allah faɗa hmm. ban taɓa jin ɗan ya tare wa Allah faɗa ba an ba kai ba kai ba mutum ba hmm. kuma ka fi mutum eh, sannan ga ka mutum oh. kar ba aljan ba ka fi aljan kuma ka zama annabinsa eh, kar ba mala'ika ba eh, ka fi mala'ika ka sa shi dumin salati kai ba dabba ba mm. kowace dabba mm. Ne nema take a gurin ka bawan Allah kake mm. ka sa Allah wazifar salati inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kadari albashin ke sallallahu alaihi ana zana ma kai ya ketara eh, na ga an kasa zana ma dan abdu mm. duk girman namiji mm. ya auri mata hudu eh, kai ko ba iyaka ya muhammadin rasulillah ba iyaka kowane annabi mm. ta iwa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi kowane annabi banzo da yaran mutanensa ake aika shi ashe ranar duniya ka iya ce eh, ashe ba a duniyar ka tsaya ba ya wanda bai da gefe ko ba shi da gaba dan abdu ran nan da dabba na ji kana magana mm. wai bunsuru wani shage ne ya zo ya aibata manzon Allah an tashi masahabai annabi ya ce ku su ku kyale shi ina da ko al'umma ta bunsuru kadai ya ishe shi eh, sai da ya hau kan tsauni na dutsen uhudu san sama zai yi ba haya tashi da fitsari yana tumewa jigijin sai ga bunsuru a gaban sa, yana juya sai ga bakin bunsuru ya juyo nan ya sai ga bakin bunsuru da bunsurun ya soke shi da kaho yayi can an ce sai da bunsurun ya tsitsinka sa kan ya tunkudo shi kasa ya faɗi matacce bushe dan me ya taɓo mai gata sama gata a ƙasa me yaukakkiyar daraja sannan me baikon matsayi hmm. me tabbataccen makami me tabbataccen me kujera hmm. me mukamin da ba a ritaya girman jikin da ba a sam me siffar da ba ta yankwanewa kadai me firji zartacce me tabbataccen makami hmm. me daraja muftahur rahmatu wassalamatu wal amana kai kadai kan ishi bayi kai kadai manzon Allah hmm? haka ake jin ka haka ake jin ka zo eh mana an zatan ba haka kake ba da ka zo ka kura sunan ka eh mana ya muhammadin rasulullah sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallam madafar bayi manzon Allah duk isar bai kudura ina nufin Allah hmm. kai kadai ya sawo ka a gaba eh mana dan haka duk abin Allah sai an ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin Allah in baka ji manzon Allah ba karkabi karkabi hmm. haka yake wa ya babu ana bin Allah ba da annabi bane a'a wa ya sa ka za ka yi abin da annabi bai bane wa ijawo ka za ka faɗi abin da bai faɗa bane kai wane ne kai za ka faɗi ayar da annabi ya shi kai a ina kake za ka yi hukuncin da bai ba wai ma yaya sunan ka za a faɗe ka ce kana da girma shi sunansa ana faɗa sa ne a cikin sunan Allah eh, mafi darajar mai daraja ana girmama ka a girmama Allah mm. to ko an girmama Allah sai a girmama ka mm. madafar bayi da kai ne dabba ta isa ta shiga aljanna aljanna mm. baka taba je a littafi an ce yau ga dabba dabba dabba mai kafa hudu ta shiga aljanna ba a'a sai dai ta taba turbaya eh, amma saboda kai madafar bayi tunda dabbar bayi ne to yaya suke a gurin ka. yan gata mm. saboda kai mm. a isar ka ne sai su samu daraja eh, su samu ceto su shiga aljanna sun shiga ne wace ce bata shiga ba lazizu ya shiga ya afur ya shiga buraka ta shiga to me ya rage kasuwa ma ta shiga sai me kake nema muhammadin rasulullah wanne mamaki eh, mamaki ya madafar bayi ba a bi ka ba an da na sani tsohuwa ce don soyayya kinkiyar ta kadai ɗaya ta naka ta yanka don ce ba wani ba ana zaton ta talauci sai da mazan Allah igabacin naman da sabai kan mm. yace a tattara kashin da wanda aka tauna da wanda ba a tauna ba da kashin ya daka sai ga akuyar ta tashi oh. da annabi ya rike jelan dakata da ga tinkiyar ki sun gode kuma Allah ya karbi hidimar da kika yi min madafar bayi saboda iblis ya karbi aka karbi tubansa mm. jikan iblis saboda kai a karbi tubansa wanda kuma ibi iblis Allah ya karbi tubansa amma kai kai kai jikan iblis sabo da kai aka sa eh, ya muhammadin rasulillah ko taya wani da zai wanye in bai zo da kai ba taya wani zai karbu in bai zo da kai ba kama wani zai sanu in bai zo da kai ba taya wani zai girmamu in bai zo da kai ba bayan an kunna kowa a firsin dan kai aka bude shi eh, sallallahu ta'ala kayan ɗaɗe da ya sha iska bayan an binne shi a kabari babu wa ya isa ya huta bayan yana cikin kabari babu wa kuma isa ya toro shi babu babu sallallahu ta'ala babu babu amma ran da ka fito mai girma ya so a sha iska eh mana kabarin kowa ya bude kowa in ka so kuma kai zaman ka wallahi tallahi wallahi kowa ya zauna kowa ya zauna dole sai ka fito a fito mm. in ka zauna a zauna zauna manzo ya madafar bayi sallallahu alaihi ya madafar bayi ka isa mm. ka nuna ka mm. isa bai eh, sunanka a ki'ai ma azaba me yasa ya ci sunanka wanda yi masa yi ba salati a ki'ai mar azaba yau ya kirawo ka wanda ya kaunace ka ya samu lamba daya saboda ya yi maka eh, wanda ibi ka sai a bi shi ko da jahili ne wanda ya girmama ka ko ne sai Allah ya girmama shi yaya kake mafi girman bayi wanda a kanka Allah ya kowa hula hmm. sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya maso ya rasulillah ya maso ya rasulillah in ba ku san ba to aka hmm. wanda ake kira kankat shine muhammadin rasulillah dan isar ka ilimi ka bin annabi to ilimin ka bai ana Allah ya wulakanta ka ba a nan ya wulaƙanta ka a can kiyama haka yake kowaye kowane ne kuma duk da kan hada da annabi sai ka wulaƙanta, sai Allah ya nuna baka kai ba in ta kamar ka nasaba kowaye kai sai Allah ya cire rigar nasabar ya tasa ka a duniya ya tasa ka a lahira dan din nasabar ka baka yi Abu Lahab ba eh mana a karshe nasaba ne a'a ka shi kusanci ne ya yake da baban bazan Allah ba Quraishi mm. ba Hashimi ne mm. jikan Abdul Manaf ne mm. amma yaki madaukaki Allah ya cika daraja ya cire daraja ya rufa ya sa masa rigar kaskanci kai kadai ne tiro idan ka wulakanta ka zai sa Allah ya wulakanta mutum a kuma soyayya ka za ta sa Allah yi wa mutum mafificin manzanni sa Allah shagubi mafi daraja sa Allah hmm. mafi girman girma sa Allah zurutu mai darajar masu daraja sa Allah zagi hmm. mai girman bayi hmm. sa Allah yaki kai kadai ka isa Allah kai ba mutu kai hai abdullahi ka haifi ya abdullahi ka haifi da amina ta danki ya haifu ga filin nan ga wani dan abin nan ya nike ba mala'ika ba mala'ika ba mala'ika ba annabawa ba manzanni ba ulul azam ba shehunai ba sharifai ba malamai ba yan iska ba tantirai ba ba mashaya ba kowa eh mana bayan ba Azra'il ya mutu sai mutuwa

da duban duwatsu ce ku baɗe su ma ka tashi sun fudu a naɗe yau mutum da wasu ba kaɗan yin sujidi da kutu a ɗan daɗe ta a ajiye zarutu ya sha zarutu girma ya sha girma la tara fi haɗi wajen wala amta sai ka ji kawai tafiya ce ta kudura wala tasmau illa hamsa sai dai sab sab sab Allah kara lafiya ha ba jama kai babu kowa ah, kowa wallahi kowa ya kare ba a zara'ilu ba a ba mika'ilu ba jibrilu ba mutuwar ba ba komai ta mutu la ilaha illallah eh ashe duniya ƙarya ce ƙarya ce ashe girma runto ne eh mana ashe daraja ta shige mm. ashe daraja ɗaya ce ɗaya ce shi kadai Allah zai mm. yana neman limanin mulkul yau sai ai in ga mai baki in ga ya isa in ji mai harshe in ya iya in ji balaraban da shi sai kaga ana nuno raudan manzon Allah sallallahu ta'ala farar ƙasa tana wani illallah tana haske lu'ulu'i da jawhari da murjani suna juyawa da ɗanyen zinare kawai sai ga hannun koga ya ɗaga yana lillahi wa lillahi wa sai ƙasa ta dare a zaune zai bi zai kalli hagu da dama sai in kirkiza kansa sai haske bikewa ice ina jibrilu ce ba kowa kowa ya mutu sai wa Allah ce sai ni sai kai ya masoyi na wallahi sai ni sai kai ba dan jaza a halitta illallah kai kai kai shi kai mana ta ci barkatan yan maulan gwaba da dan za su yi mun babu billahi lazi sun ci za su gani za su gani kafin ma aje za su billahi lazi sai an yi shiru wallahi shi ne zai ce ina son ya ga daga jibril na can ce masa ina abubakar ina usman ina aliyu ina umar yake shi dan abu babu wanda aka tasa sai kai kadai kai ma an tasa dan kane ba dan kane me da aka tashi bada bayi sallallahu alaihi wa sallam hakika mutun ya ci ubansa kowa ne ne eh mana a rike ka a eh mana a bi ka a sha sha'ani hmm. a yi yayi da kai a dade a shagali kai daga nan ka sani mai sako yana tabbata da alkhairi in yabi manzon Allah a ran nan ka san mai alkhairi in yabar manzon Allah ya rasa ya mana ma wa yake tambaye ka wata sadar ka babu wa yake tambaye ka da wani azumin ka babu wa ya damu da wata hajjin ka kawai ga wanda ake nema ya mana siratul mustaqim sallallahu alaihi wa sallam eh, siratul mustaqim zan Allah duniya taka lahira ta eh na tabbatar da lalle Allah naka ne eh inda wani mai kuri ya leko babu ya leko babu Bale halin ya ce Allah da kyau ya ci duk abin da ka sani Ubangiji ya fi wannan kyau. ki hmm. Allah da daɗi yake. Eh Daɗin Allah yana sayin aljanna su mutu gaba ɗaya sai ya kuma tasarwa. kai yo Allah dirka shi dirka shi bar tashi Abubakar Siddiq ta ta san shi yana tashi ya dauka ba aiki daga bacci tashi sai hau gida ne ran kai ne la ilaha illallah ba kai bacci ba sai Abubakar ranar kiyama ce ranar ce har tsaron nayi yaya ce baje in rakaka ce ina ƴan uwan kai kadai aka tasa ka shaida kowa ita hoguri na ina Umar ina Usmanu ina Aliyu sai su kewaye manzan sallallahu alaihi wasallam ubangiji ce ta kan abu sai me yace sai abin da ka ci kai la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadur rasulullah uban gidan ya ci eh, champion kwarai da gaske ya ci inda akwai abin da ya fita tarofi ranar to a hannun manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam shi kadai yaya sai abin da kace sai abin da kace sai dubu jibrilu ibnu fa sai tsuma yake kar a sake kutuwa hmm. sai zan je in zauna in su mai sauran annabawa An guja za ka an keto da buraka da ba ka to ba ake na zo na miƙewa zai shi ne sai shi tufafin safari da kore shi yana miƙewa da tufafin an ce sai ya ƙara tudu na'i sittin kowa yana ƙarƙashin mai gida eh, mana sallallahu alaihi wasallam da buraka <laughs> sai ya juya hagu ya juya dama <laughs> muna cikin kabari muna a buɗe mi kirari a buɗe a buɗe a buɗe a buɗe mi kirari mana eh muga abin gani a'a ah, muga diamond din kudura. sallallahu ta'ala alaihi wa sallam a'a ah, sai dai a haɗi ya shi rabbana da iko kake eh mana tukuninta kake da kacin bawa irin wannan hmm.